الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في الواجب بعض الصالحين والصلاة والسلام على خير بريد المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب ذكر العشاء والعتمة وما رآه واجعا ƙa'idar bayani akan ambaton isha'i da aka masu akwai bambanci tsakanin waɗannan ko ko akwai nufin ce mata a tabatu kamar yadda tanci ko ko wani nufin ce mata a tabatu kuma shan da kuke wanzu Allah ce ba a ce bai ba a isha'u to ita ma wannan isha'i ba a ce mata a tabatu saboda mun kawai suna ce mata hakanan ko ba a cewa to shi dai buhari zai ce wa mara abuwa da da wanda ya ce mai ishaya a kan da ya yake bai kuskure ba qala abu hurairah abu hurairah ya ce ya da biyu daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana cewa a asqalu salati alal munafiqina mai nauyin sallah ga munafiqai al isha'u sallah ta isha'i wal fajr kaga na kabace da al isha'u sai kenan wa qala wa qala wa qala manzon Allah yace law ya'lamuna ma fil akamati da ainihin masu sallah sun fi da aka samu cikin sallah ta ishari wannan ne kaga mai ambace da al'asabar a shi ke nan mara abuwa da da wanda ya ana yake mai ishari al'asabar ga shi manzo Allah da kan ya biya da al'asabar da allah al'amuna ba su al'asabar wanda ne da sun san abin da ake samu na lada ga halarta sallah ta ishari ita ce al'asama da sallah ta watan a bayan za a taru kuma walau abuwa ya tun zai yi wasu koda ko da rage na ala abu abdullahi sai mu haje shi wani in ya ru kauri da ala abu yan kauri ne an yi kala isha a gida ta isha ka a gida ta ala da mutu ya kauri ne sai wanda ke ta ala da ba da kula da isha ne bayan sannan isha ne ce wa min ba da kula da والسرعة في أجرى علي موسى لك علي موسى قال لي كنا مكتنشين نتنا وقل النبي صلى الله عليه وسلم mun wa da muna mulkin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan su zo wannan lokaci wannan su zo wannan lokaci ko kuma da mun nasara nasara na ko ne sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna kai da kawo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan salatul isha'i wa da ko sallar isha'i ba a tama da har sai manzo Allah ya tinkirin wa da sallar isha'i wa qalu da abbasin al-abbasin yace wa aisha da aisha in ta man da biyu sallallahu alaihi wasallam kare da aka ce fa a taba da ha manzon Allah ya yi kirin sallah a kunna na tunawakun nabiyya sallallahu alaihi wasallam a in salati isha'i wadannan kuma aka amince da isha'i fa a taba da ha manzon Allah ya yi kirin da Abu Musa wa qala ibn Abbas wa qala ibn Abbas cewa wa Aisha da Aisha eh, itama a ataman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi jinkiri bil isha'i sallar isha'i aka ambace da isha'i وقال بعضهم قال ما لهم سكشي أنا عائشة بك عائشة أتم النبي صلى الله عليه وسلم بالأتمة منذ أن عائشة كير صلى صلى أتمة كاك أعم بشيء تولي أكو على أتمة أما إذا أكملت إشاء إياه يوا وقال جابر جابر رجي كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله كتنجيس للإشاء شيء صلى صلى إشاء يوم أنا بخاري ba littafi a gabane ba illa kawai ya tuno da hilafa da an kai akan ce mai a ce mai shani al'adamar ya tsaya ko ya faro harshen da sun kai bayani a kan asabu da al'ashabu ba da ta shi kai abu mai dana akwai da rubuta akwai da kuma ko da rubuta wani mai tsari na da an ce bai da komai ba da wanda da alƙali ba da kasa ko dai aka hanyar yau da ta hanyar shi ba illa kawai in yana ban shi rubuta matsala sai ya tsaya shi tunanin inda an ka ambace su cikin hadisi sai ta zo da bayan da ina ba a mamaki sai an koma cikin bala'ar nan ya kawo babu zikirin mala'ika yau ka je su je magana akan mala'iku inda ta je ya kawo shi kuma ba ta aika wa qala abu hurairah abu hurairah ce kana nabi sallallahu alaihi sallama. wa qala jabir jabir ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala abu barzata abu wanda ta ce kana da biyu sallallahu alaihi wa sallam wanzu Allah ya kasance yi a kiran isha shi ne kiran isha ya kafi ambace da isha wa kala anas haka ne ce a halar da biyu sallallahu alaihi wa sallam isha manzo Allah ya kiran sallah al isha al akhirata ya da karshe ba isha'i ta farko ba ita amma gari ba kamar da larabar tsaro cewa وقال وقال ابن عمر عبد الله بن عمر وابو ايوب أبو ايوب وابن عباس ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم على المغرب والعشاء manzo Allah ta Allah ta magana da Isha duk wannan hadisin da ya kawo zai kawo da wani wasu wurare حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي قال اخبرنا عبد الله هو ابن مبارك قال اخبرنا يونس هو ابن يزيد الايلي عن الزهري ذكر الزهري قال سالم وسالم من عبد الله أخبرني عبد الله ما جينا عبد الله يا أبو أمين قال شيء صلى na رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya mana sallah da yakan wani dare salatar isha ya sallar isha kenan kaga babu zikirin isha ba ta mashi wa mara afwa da wajiyar da tiya da unnatu yadda wani mutane ke kira wajiyar da tiya da unnatu al'ata mata ita ita mutane ke ce ma al'ata mata sallah da fata ثم صرف عليه الصلاة والسلام sannan mazo Allah ya wannan sallah ba a kabala Allah ya na mazo Allah sun san tumu da fuska ɗaya mai girma ba kala ce Allah ya ku bayar labarin da ya tukun hali sai gana ku kuma da muke ciki yanzu wa inda ra'asa min aji sanati shekara da yi min ha na wannan shekara min ha shekara ɗari na dalilin gana to shekara la ya ka ahadun ba wanda ke rayuwa min ma a ala zahiril ardi wanda ake shigo kasa duk wanda ake daga doron ta yanzu wanda ake daga ban kasa shi na magana da wanda a zamani ne manzo Allah ya ce ina son ku bani labarin da daga nan da daga muke shi na ku duk wanda a halarci yanzu duk wanda a duniya gaba ɗaya ko kuma duk wanda a cikin birnin Madina to har ko shekara ɗari ta wannan dare da yanzu a cikin daga har shekara ɗari ce duk wanda ake daga doron kasa da daga ban kasa babu shi wani ashe nan kaga manzo sallallahu alaihi wasallam an gwada mai gaibi da duk mutanen da duniya gaba ɗaya na wannan zamanin da sannan in aka ɗauki kididdiga zuwa shekara ɗaya ba a samu duk wanda ake daga ban kasa zai fahimci daga ban kasa mutum sai dai su ɗari wanda ba su ba bisa ga haka na buhari shi ke nan babu hajjin alaihi salam da aka ci na cikin muhammadu sannan mazu Allah ya ce wannan sannan mazu Allah ya faɗi wannan sai wasu malama sun ce a ba haka na ba ai suna magana a kan umumi ko shi umumi aka samu itikafi kenan ba da halu ya isa amma kuma cewa a halu ya shiga da shi sai suka ce to ana dai magana na akan cikin birnin madina duk wanda a cikin birnin madina ko duk wanda a cikin masallacin wanda aka sallah da ya shi to shekara ɗari ku shi ko wani na da da babbar na ko yaro na mai ƙarin shekaru na ko yau shekaru na babu mai da shaɗi da jama'an nasu abu da aharu babu mai da shaɗi bayan mai bayani akan lokacin ishari idan jama'an nasu idan mutane suka haɗu a wata aka rubo suka yi jinkiri a duk samun neman ibrahim al-farahim ya na shuba ko yin na hajjajin an sa'adin ni ibrahima an muhammadin na aure kuwa yin na hasali ko yin na hasali na aliyin ke ta an namun tambe jabirin na abdullahi an salati da ke daga sallama zuwa allah sallallahu alaihi wasallama mun tambe jabirin abdullahi a sallama zuwa allah ta ke فقال كي كان النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya kasance ta da dubura shi ne salata a kan da hadisi da zahirin rana wal asar shi ne salata al asar wal shamsu hayyatu raraka al zahirta wal magriba shi ta sallar idza kasura nasu idan kan mutane sun yawa a da shi dogota ko idza kasu in mutane sun karanta masallaci da shiga ba a kada da zikirta wasu ka sha salatu subahi bi galatin wa da karshen duhun dare kenan ya salatu subahi can karshen duhun da shi a bi galatin da dungun ku babu kwallon isha'i ba mai bayani akan yiwu kwallon tana ba a قال حدثنا الليث عن عبيد عن ابن شهاب عن قوة أن عائشة أخرجت وذلك قالت تشي أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ليلة بالعشاء منظور الله ولدني يا شكر صلى العشاء وذلك قبل أن يبلغ الإسلام wannan gabanin musulunci shi ba suna daga cikin birnin madina sai aka cikin birnin madina bai tsallake nan ba musulunci kawai cikin birnin yake bai kai cikin makka ba bai kai cikin sauran kasashen duniya ba cikin makka babu kowa cikin ba almusul ahuna ba min al-jari wal nisari masu rauni kawai musulmi a cikin wani wanda kasance babu da ikon ya ci cikin makka sannan kuma babu da ikon ya tsini mai da kwana garo wannan ya har a addini bai ita ba hatta kala umaru ba wannan ya har manzo Allah bai ito ba lokacin sallah ya yi manzo Allah ne bai sallah isha isha isha sai kasance manzo Allah bai samu hituwa ba wannan ya harsu bai ba a ta ƙara umar sai da umar shi na manne sa'o kiriyar wadan mata da yan yara sun yi bacci cikin masallaci mata da yan yara wanda sun kallaci sallah ta isha'i dukkanin sun yi bacci فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فخرج منذ الله يجوب فقال لي لأهل المدينة فأين هو أن أسلم صلى الله عليه وسلم ما ينتظرها أحد من الأهل من أهل الأهل غيركم ma ya tilo ha ahadu babu wanda ga irin sallah ne halar alfi cikin mutane kasa ga yarko in ba ku ba duk cikin duniya ko ɗaya daga gaya sallar isha'i yanzu wanda ke yanzu ɗaya daga cikin birnin madina saboda a cikin maka ba ne su kai kowa cikin gida cikin da su shi ko sai gaba a gani su na shi ta a حدثنا محمد بن الله a اخبرنا ابو abu usama kuma بن اسامه an buraidin da abdullahi bin abi buraidin da abi musa al-ashari an abi burda daga abi burda an abi musa daga abi musa kala ce kuntu na kasance ana ni wa ashabi na kasance ni tare da abokaina allazina kadimu ma'i wanda su zo tare da ni ta tafiye cikin jirgin ruwa nuzulan musu ka fi da in burhana fi baki burhana musu ka zo da kace ma baki burhana akwai baki gargadi ita abbaki a inda inda manzon Allah ya makabarta cikin ta ita kace baki gargadi to akwai akwai wannan baki ku burhana in kuma wani wani da cikin birnin Madina yake amma ba cikin da sosai ba yace wa Nabi sallallahu alaihi wa sallam Madina manzo Allah ya cikin birnin na wa kana ya kasance ya tanawa Nabi sallallahu alaihi wa sallam inda salatul isha ya kula da lati na gurin yau na farin wasu jama'a daga cikin abokan da ya ta wa kana ya kasance wa kana so kasance ya tana wa da biya suna wa yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wai suna kai da kawai da manzon Allah ne wata ba da wace. inda salatul isha'i lokacin sallar isha'i kula da yake ku wani dare ko wa fa'alan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ana wa ashabi yi da sauran abokan da ya kama wa zakkuwa muka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala ko ba aka shi gudu shina da wani aiki wanda shi gantar da shi fi ba da amurki ga sashen hoto hoce ne ga sashen amurki ya ce manzo Allah ya tsaya shi na tsare tsare na yaki har lokacin isha ya tsaye da ido ya tsalla isha a cikin farkon lokacin da ba ba a taɓa bin salati manzo Allah ya yi sallah hatta ya fara laifin sai da dare ya yi wani dan tarmamu suka hito suka shiga junan su tarmamu sun yi wa cikin dare dare shi haƙi hatta ya fara laifin hadari ya hanki ko kuma hatta ya yi ko hatta ya fara mai hadari ya raba ana harjar ya yi ko sallallahu alaihi ya mu sallah lokacin da manzon Allah ka ku yace mu wannan wurin Allah ya da sannu har shuru ko yi wai ku bi da sannu abin da an fara nan ga watan kada ku saka raje ala ya ku bi da sannu kada ku saka raje an shuru kuma ku mushara wai abin da take kada saka raje an yi jinkirin sallah sai da gaske an yi jinkirin sai da gaske amma kada ai garaje akwai sallar da a cikin jinkirin ka shi da gaya musu yace fa inna min ibadillahi akwai wanda Allah ya gare ku annahu laysa ahadun min an hadhihi annabu abin da ashani laysa ahadun ba wani mutumin da nasa daga cikin mutane yusalli hadhihi da saa wanda ke tsala shi wannan lokaci ba ku bari ya shari ba ga mai da aka yi ko shari kaga isha'i ta samu wannan gidi dai yace ga ruka ba ku ba babu mai sallah cikin wannan lokaci in ba ku ba aw qala ma sallaha hadhihi as-sa'ata ahadun ghayrukum ma sallaha babu wanda ya salla har da ya sa'a cikin wannan lokaci a hadin wani mutum ya rubu wanda ba su ba la dari ayyul kalma da ni kala bai san ko wata kalma ta manzo Allah amfani da ita ba shi ne ruwan hadisi yake da kila Abu Musa na al-Ashari ko kuma ta wannan Quraysh da Abu shi na da wannan shakka ne ala Abu Musa Abu Musa ce wanda ji ana muna koma gida farha muna masu farin ciki bi ma ka ina domin a da mun ka giya ya rasulullah ya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su da ko a daga baki urhana to suna masu bari ciki saboda ne an yi ciki har da yaro a tsakiya kun ga ba shi ne da cikin kawai dan wanda su yi sallah ya dole ne Aisha ya yi irin wannan da sai samu Aisha ya zo da kai ne da ne ko kai ne ka ga zai ga ya da mu ga shi da ni ka ga ya sai su ke mu hukuma muna masu bari ciki saboda abin da mun ji ya ga manzon Allah sallallahu alaihi shi na babu kula da shayi babu ma ya kwaro da zama kula da shayi bayan mai bayani a kan abin da aka ji na kwana gabanin mai sallar isha'i wanda an so wani mai isha'i kada shi bacci a sha'i zan shi kwanta حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حدث الله الزاو عن ابي بن هاد عن ابي عن ابي برزه ان رسول الله حكيم حديث منظور الله كان يستنجي shida kin kwana kawai da shayi gaba da sallar isha'i wani hadisa sannan manzo Allah sai so yi labari ba da bayan sallar isha'i manzo Allah bai so ayi bai so a kwanta ba bayan isha'i ba sannan manzo Allah bai so bayan an yi isha'i kuma a yi hira saboda me haka in dai aka kwanta bayan isha'i ba zai kai ga lokacin da yi shi da ba yadda ba sannan kuma idan aka yi da aka tsaya kai da gida zai kai ga bacci shi wani mutum ba ya tashi ba shi lokacin da za su bayan ba ko da tashi kuma ya shi lokacin su bayan ya wuce ko ma rana ta hito da al'ada biyar ba babu nan mai kamar isha'i da magwali ba kaji ko babu ma ya kuro kuma yanzu da kamar isha'i babi mai bayani a kan abin da aka kila kwana ba a yi sallar isha'i ba sannan kuma ce wani nomi kafin isha a liman gure ba ba haifi bai gane kan kwana gabanin a sallar isha amma liman gure ga wanda wanda an kari jaya ga wanda kwana da jaya ko ga wanda wani aiki da jaya ko ga wanda wani matsala ke da jaya kaga shi bai da zai kenan حدثنا أيوب حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال سالم بن كيسان أخبرني بن شهاد عن قوة أن عائشة قالت تاتي a atama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil isha'i mazu Allah ya ce sallar isha'i hatta na dawo uwa sai da uwa kira shi ce mishi assala da lokacin sallah fa yayi naman sa'u, mata sun yi barci wasu yara da yan kanana naman nisa'u wasu yara da mata da yan yara kankana sun yi barci babu nau'i kamar isha'i da ba. ta ga su da jiya su an kai ba na da jiya su ba su da laifi ba a rage manzon Allah ya tuba kada shi ma ya yanta ziruha a hakan min hal azga yuku ba wanda ka jira wannan sallah daga cikin mutanen da aka daga doron ƙasa ko da aka daga ban kasa in ba ko ba kada shi wala tusalla yawma idhin illa bi majlis kada mai riwaya ce ita ce Aisha wala tusalla ba a wannan sallah yawma idhin wannan ranar in la bi wani ba shi birnin madina ba kala ce wa kanu sun kasance duka nuna da sha'a suna salatar isha'i shi ma bayyana hanyar shi ba shi faku wato lokacin da shi ba shi ya faku da la'adun su da yin awali har zuwa ga su da dare na farko wato kenan kaga lokacin isha'i lokaci nuna da wato bayan fako shi baki shi ne farkon mutaren da ila su da yin awali har zuwa ga su da dare na farko shi ko shi ne ƙarshen mutaren da abinda a bayan wannan da ruwina حدثنا محمود بن بن جلال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر ان رسول الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ان شكلت تشيد كسلى كم كسلى تشاري da yadda wani dare ba a hara haini kirinta hatta da kanna hannun kai bacci zuba cikin masallaci tumar da ya karna sannan mun kamar ka tumar da ana da kada mun goma baki tumar da ya karna sannan tumar da ya karna sannan mun kamar ka tumar da ana ba da alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam sai mazo Allah ya to gare mu tumar da annan kala ce la yata ahadu min ahad al-ardi yantadiruha yantadiru salata gairu la yata ahadu wani mutum min ahad al-ardi cikin mutane kasa yantadiru salata wanda ke jira sallah gairu ba ku ba wa kana da umara sun umar ya kasance la yi ba ne ba shi damuwa a kaddama ha ya gabatar da sallah a mahara kuwa yake ga sallah ta isha'i tun da ta da lokaci biyu tana da awwal lokaci tana da kuma ahir lokaci tana da awwal lokacin mutari tana da ahir lokacin mutari don ka shi bai damuwa da shi ta awwal lokacin ha al-mutari da shi ne ke ta sai kashin mutari da shi bai damuwa kan wannan ake ba ya kasance wata shi na cewa a tashi lokacin sallah ne don haka yana da kwantawa bayan ya sallama gare ba in ya sallar kai wasu na ta kwantawa zai da kiyata da shi ko kuma a dama zai shi ta shi ne kina ce kaddama a am a haraha idan ka da ya kasance za ya hasha ba da yin tsoron an ya gari kamar nan kwana da jaye shi an wuta daga lokacin ta to wannan haka yake an ce wanda wanda ka gani kai jin tsoron kwana shi da jaye shi daga lokacin sallah ta isha ba ko ya ta mushi fanta ko kuma wanda ya wuce dole ka shi sai ka ce wani zan kwanta in lokacin aka fara kira suna da aka halarci wannan babu ko ne ga hana sannan kuma an ce irin lokacin azumi irin wanda ya azumi ya sha ruwa ba komai dai ya kwanta ya yi barci da bayan sallar shayi irin su an yi musu rangwame saboda akwai wahala ta ta kai da shawo bayan haka nan kuma an sha ruwa ana son hutu lokacin shan ruwa ke zai mu to babu komai dai mutum ya kwanta ya barci da bayan sallar sallar ta shayi wa kana ya wakana ya kasance ya kurku wakana ya kasance ya kurku yana kwana kaula a gabaninta ala ibn jirage abdullahi abdul mashkur jirage sai ce ko ta ce da ala inga alau fa kala ko ko ta da ala ya ce ma alau ya abdullahi abbas kai fa kala ta zikra abdullahi abbas ya kulu shi da cewa ko ala ibn da littafai alawa ke da kari ibn jirajin ya bi wannan hadisi wanda ta yi hazu lamin kumara amma kuma shi na sai kara tabbatar da wannan hadisi ya hazu lamin abani to shi na ji kullu ce da ala'i ga dawun abi da bani fa kala sai ce ni sabitu nabi sabitu sabitu na abadin na ji hazu lamin abani ne kullu shi na cewa a atama da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da isha'i da ya yatan wata yana manzo Allah ya dinki da isha'i da sallar isha'i hatta da kada na an mutane suka yi bacci wasai kazo suka farka wani kazo suka yi bacci wasai kazo suka wasai kazo wasai kazo suka farka fa qama umarun hadari sai umarun hadari ya miƙe fa qala ce as-salata lokacin sallah yayi qala adamu ala wiki qala al-abbas Allah al-abbas yace fa halaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya to sai Allah ibn abbas yace fa inni anzuru ilayhi al-ana amma ma yana ganin manzon Allah yanzu ya kadu ra'su kuma an kai yana zubar da ruwa da an yi yada ku ala ra'si ya aka kai ne akan ya aka hannu ne akan kai ne da an yi yada ku ala ra'si ya dau hannu ne ya dora akan kai ne ya yi hakan ga ya sha ruwa ya shafa ya zube ya haka ya ku ya shafa ya zube ya haka ya shafo ya shafa ya zube yace ina ganin manzon Allah ce kamar yanzu ma ina ganin gashi kuma shi hada ya yi zaɓin nan ba iya da kusan shekara hamsin na ko shekara saba'in dan yara ya sai da sai da sai da sai da sai da sai da makamci da na yasu sai kala ala'un kala na abada fa hada da biyu lahi sallallahu alaihi wasallam ka an yi azura ilai al'ana ya kadur kuma an kai ne da zubar da ruwa wata shida wanda ya hada ya dago hannu ne ala hadi kan kai ne fa kala ce da wala an ashuka kala ummati ba don in hada al'umma ta ba la amartuhum an yusalluha hakaza da zan ba ka umarni da sallar isha a haka ba daidai wannan lokacin fastasbattu a da'a ko in ji ibnu jirajin ta ce fastasbattu a da'a na ce ma a da'a ina zai shi tabbata min shi faɗa min wada makwada abdullahi bin abbasin ya aza hannu ne ga kai daidai da manzon Allah aza hannu ne ga kai كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه nace mishi ina so ka tabbata mini ka gwada mini da manzon Allah ya azab ya dora hannu ne akan kai ne kama an ba abu da ba ta go ba ta fata ba ta da an yanzu shi a wannan abdul malikin da yake yake sai ka bai alawun alawun abi da bayan shi ina son ka gode annabi da Abdullahi da Abbas ne haza hannu ne ga kai ne yau da manzo Allah ya haza kama an ba abu da Abbas fafadda da li alawun sai alawun haka fafadda da bai na a tarihi shi an mai tabbini sai haka dan rabi ya sunai ba haka gaba ɗaya ba sai haka ga tabbatar da ni shi a mai tafiye sai haka ga ɗan rabe su kaɗan na ya rabe su sun masa annan wada'a ya aza a tsarafa a tarihi ki ala ne ra'adi sai ya aza a tsarafa a tarihi ya aza ƙarshen ya sunai ala ne ra'adi yi kai ne ya kaka sun masu annan zan ma har sai gami hannuwan ya muru ha shi na dawo da zalika tamka hakan ga Allah ra'a kan kai ne hatta masa ibhamu ko ɗarfar ulmi sai da ayyuka nan nashi ya sha wani ranga ya sha wani sai yi haka ya jawo ya jawo jawo da kuma sai zuba da ruwa ya zuwa hadin da su rigai nan ka kai kai ne hatta masa da hamu ko dar faruni min ma ya wata abin da ke ta fuska ya nana Allah sulidi akan kai kai abin da aka ce ma asuduku ma bayyana ayin ila rusuli hada ko suluku sai da jawo an da ya kawo su kai ga yi ne ko muna ke ku kai ga yi da Hausa wallahi yi ne ya biyo hakke a daga yeman ya kai la yuqtiru wa la fi la kasiru bai gauro la kasiru bai kai ta ba bai jinkir ta ba wa fi shi bai gauro ta ba haka sun da wasara la kasiru bai jinkir ta ba wa fi shi bai gauro ta ba wajen shafa wai ba hakan gai ba a sai hakan da ya sha wasu na kuma haka gare ba sannu sannu a la da tafiru bai jinkirta ba wala ya fishu bai gaburta ba mm. to la ya tafiru bai ma da kan ba akwai ruwa da la a tafiru bai ma da masu ba hakan gaba illa haka ya kawai ya jawo da jawo ka hakan ga shi ke ta kowa ba. amma kuma la a tafiru haka kenan ya kama sai da ya mato ya matso

laula an ashud ala ummati ba don in wahala al'umma ta ba la amartu da na gore su an yi sallautu ya salla haka za ta hakan ga ba lokacin isha ila da bilayi ba ga dai akan ana jinkirin sallar isha har zuwa ga rabin dare wa qala abu barzata abu barzata yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kasance yadda ya fita hira ba yadda ya fita ta hira har da kirinta حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة أو غير الطويل عن أنس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم وضوء الله يجي صلاة العشاء صلى العشاء إلا أن تريد هذا غريب هذا غريب الدليل ثم سألنا صلاة الله جيدا ثم سألنا قال لي أرسل الناس متعرفة وأن سمنوا متعرفة في صلاة أرسل الناس wasu masu goga wasu da za su jira musu yi sallah bayan cikin birnin madina wani amma sun yi kwana amma faɗa ku innakum fi salatin ku sani ku kuna cikin sallah man da zatu muhammad da sallah kuke jira duk in kuna da kuna cikin sallah to kuma kuna cikin sallah na kuma gashi an kai da dare ashe da sun da sun kasance cikin cikin masallaci suna jira manzo Allah shi ko ai sallah shi ai kuma hakan ga har da dare sana ana buga salatin sallah ana aka buga salatin sallah har lokacin da manzo Allah ya zo da salatin وقال ابن ابي مريم وتفسير a ابي مريم a يجي امرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا حميد انه سمع انسا dan ana hasali kuma yadda suna cewa bai jure ga anas ba asabi suna cewa bai jure ga anas ba ko har sai ka an ana bayan ya kawo da sai kuma shawara da ko wala da Abi Maryama galwaya tun Abi Maryama yayi kari ya kari da ciki cewa ya habar na ya hayya wal ayyuba kana hadathani Humaydin ba an Humaydin ba sai an ga kari ne ga annahu sami'a anas ya ji anas kana ce ka anni anzur ila wajhi hajjihi ya rasa ya to shi a ƙari da an samu ciki bayan wace ƙari na ta hakiki ko ga ƙari na wanda aka samu na wata riwaya wanda ta tace ga abin da Allah zai ce na radiyallahu anhu ƙara ce ka an ka waje ni a zo ina jini ina wa risi hadin ni ga hasken zobe na yi da ya rasa da ciwon wanda zai da ya rasa da a harfi za ta ishayi ita ce da ke sallar ishayi saboda abin ga sauyi ne ga kuma ina daga daga abin da kake nuna da ya rasa da a harfi za ta ishayi wato yace ina ganin hasken zobe ne lokacin da ya hakan da ya jawo ruwa da kai dai ya sha to to kashe so kishiya babu fadalin lokacin ya الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله wanda lokacin shi lokacin da wanda ka san sa ba ba da zai da cikin birnin maka ana yi amma ba koyi eh? to wannan wannan yadda ya a wannan lokacin wanda Allah magana ana ce waƙi a tsaye ne al wal lil muttaqin al-insanu al-hadiyu wal madin fi mutadil al-ani wa da yake wanda ba kowa ka gane akwai shi ba sannan kuma da ainihi inda an kari ko inda ba wani kari ba shi da zai gane al-awwal al-insanu am mu'atiri ila sama'in wa huwa ghayru zahiri كمثل إن ولدتم أبا بكر وهو قوي به كذا أم ظهر والثالث لا تجلس على القبور لذلك النار آدم الظهور هذا إنسان حكيم وأنا إنسان يودع عنك شيء النار يودع شيء حكيم هنا بقوة كعقالي شيء لا يحكي الإنسان إذا نكا والمزيد أن الإنسان يودع عنك إلى متجدد كإنسان يودع كتشيء متجدد أما سيئا كتشيء أكبر ويشيء kamar alal misali malikun an nafi'in an irin umara sai an kace malikun an auzari an nafi'in an irin umara to shi na ce al'awwal da farko kina magana akan al-irsalu hakimi al'awwal da farko al-irsalu irsali na in kidadi na amma a cikin da wanda an kai zamani dole kai zamani da shi ya kasance amma baka da riwaya kai amma yanka ta yi zamani da malami amma ko ba fahimta shi ba mu mu'asara sai kun gaya shi ta gaya misali da sale da a ce akwai wani malami na kwado wanda ke kun yi mu mu'asara da shi kila amma ba ka ba ka ba ka da shi ba ba ka taɓa ruwa da shi ba kamar da misali misali a ce irin a mana amurka ne kila ba duk wanda ana kila kila kila da shi ba amma kuma an yi suna ne ko to ta kun yi mu ya yanzu hadisa da ke jiyo ga almajiri ne ko shi ko almajiri ne biyo gare shi in ka tuho ka shahin almajiri kake an ahmada kun yi mu'azara an mu'azirin da laifin ka ba ka da zama gare shi ba ka da jara da shi ba ka da jara shi an gane wannan to wannan shi ake ce ma yarda da hadisi yace bila sama'in watan alhali ko ba ka ji hadisi gare shi ba wa ko gare zahiri lalle hakika wannan ya kira da kam ba ko wannan ya kira da gare zahiri ba bayyana ne na ba in kira ni nan da arziki saboda ne an mu'asir da ka kai za mu zamanin shi ba ka da shi ba sai ka ce an wanda bai san zamanin ka ko kuma wanda ya kasance bai san tarihin ka bai gane da wajen bai shi ba kai in kira ni hadisi sai ce ni a misali kamar da ni da kamar da ne na hadisi in wulitu mu a ba bakar fa kauyen aminu in kun ka ba da shugabanci ga abubakar hakika abubakar kauyo mai karfi da kuma aminu a da ce na to ga misalin hadisi nan mai shari ya sa yace ka hadisin da ka hadisin ka hadisin kan ka hadisin wanda kasance rawahu abdurrazzaq abdurrazzaq ya rubuta wannan hadisi an su da sauri daga gaskar sauri ba ba da gaskar na ba watan an umarun abin sheba na shi kuma umarun abin sheba an su da sauri an yake taka daga abin taka kuma ba daga abin taka na ba akwai wannan turekun na abin taka azalin subai'in an huda ya fasa harkuhan in wurce shi kuma a baba kanin baka wani wani ne ko ko mun da yin wannan hadisi shi a ɗaya kidali kilo da ɗaya ne wuri biyu zinadar shi a ɗaya kidali wuri biyu an na da mai shi a wannan hadisi ruwa an wato shi a amfani da zaki da ku abu zai zaki kala sai hadisi ne a zuman da abin shi bata ke dan ba hadisi ne su kayan da sauri ba kuma in an ka ba abu da zaki ya za mu yi su kayan da sauri mu'adir amma amalan yau ka ta hadisi ba an gane wannan sannan ce kuma a alif tauri wani mai an yi ruwa kuma ayatan kuma an tauri da sauri an tauri da daga sauri ba sauri an abin da taka ba sauri da tauri an tauri da an abin da taka can kuma ba abdulrazak an su yana ba abdulrazak an an wani abi shaibata an su na sannan ba su nu an abin da taka ba su nu an shuraikin abi da bai da abi da taka an rubuci wannan ko an hadisi haka da kaji haka asali ke da mun samu ni mun samu da isabu hadisi mun samu da ilahi wuri do an kiyaye wannan ko to shi na ce shi na ce faɗa mana farko sai ce al'awalu isanu an mu'adili bila sama'i wa gobe zahiri kamar da in wulidu mu a babakarin wa huwa tsawiyun in mun cikin wannan wani intikadi ma da hannu da bai bayyana ba an gane wannan ko to sai al-fadil bi mutadda akali sai ce wata ne shi kuma na biyu wanda suka ce ma'almalai da zai mutu da asali ne watan ziyara cikin iznani wanda an bauta da ni iznani ga mutu da ba mu kadina ko sai an bai ziyara cikin ne ta ne ana da mu kadina da kuma ba mu iznani ne to ga misali yace fira fira da jinsu kada ku zauna a wani kuburi da tarurruka wala ta kalu ilaha kuma kada ku gaishe ta a kula kan ku yi sujja da ku yi sallah da ta yace da zai ari wanda mun ka samu alimul zuhuri wanda ta bayyana na tun da take ilani da tsari mai tsari da isnadi cikin wannan isnadi alimul zuhuri bai samu bayyana ba shi ba sai mu yi mashin dini ga shi nan da ke shi yace a aikin hadisi cikin hadisi لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا تصلوا عليها لا تجلسوا على القبور kar ku zauna a akan kaburbuwa wala su sallu kar ku salla ana ya kan ta rawahu da shi a abdullahi ba mubarak ya yi wannan hadisi an sufyan sauri daga sufyan sauri a'a ba daga da sauri ba a abdul mubaraki a da shi a an abdurrahman ne da dai sai ya kara da sauri amma kari ba na shi na ba an musulmi ubaidullahi an musulmi ubaidullahi an aje sirrinka sannan kuma an musulun bai da lahi na an wasu tun da alƙari ba an musulun bai da lahi ba a aje sirrinka shi ma wannan ƙari na an amin mashi ne a rigar mu ta hannun wajen Allah ne an yi nabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen Allah sallallahu alaihi wasallam ala la ta da su ala al-qubur wa la ta tusallu alaiha kada ku zargi kaburbuwa kuma kada ku sallah zuwa gare ta to ba da shirin su kuyana an fato su kuyanu

kuskure da aka samu wanda an kace an bato su bayanu da an kace yanzu mubaraki an su bayana to kuskure da aka samu da an bato su bayana min man duna in ba mubaraki ba in da wanda kuskure ba saboda kai ya fi mubaraki da kai ne shi abin su bayana kuma ya fi da rodo da shi an gane wannan a ce ke nan farko amma min su bayana min man duna in ba mubaraki wasu da almajirai wata aka gare shi wani sun kai da zaɗi su sun kai wannan tsari wajen ci ɗan mubaraki na abdurrahman bin yazida ba ibn mubarak ba an fiya da sauri an ce da wannan ko ashe mun gane an fito su fiya da an kai ba kuskure da ibn mubarak ba kuskure da sabon bayyana da لأن ثقات لأن ثقات الجميع يدسوا رواه مسورة من حديثي عن ابن مبارك يعني ابن مبارك عن ابن يزيد لك عبد الرحمن to sannan duk da aka samu shi ko da aka so a yi da aulani dan cewa fi abin iblisa shi ko kuskuren da aka samu da an mutu a cikin da aulani shi kuma min ibn ruwayi kuskure da ibn ruwayi an gane wannan da Allah ya gane saboda abin da su rawar mutum wato shi an inda an inda zida daga inda zida wannan kuru a bayan da yake ba su ambaci abin da aulani ba shi da sunani gane yake da ba ku ciwo ko eh to shi na ke wata da dadu ila ta da su Allah ko kuburi kar ku zama akan kaburburwa a wala ta sallu alaiha da zai kare ga da an ka samu kuskuren da wannan yayi wanda aka ga ilmi ba sun ka ambaci su bayanin tauri babu su bayanin tauri sannan kuskuren da ilmi ba ke ambaci a wurin da al'ulani babu su ake yadda kan wannan ko to an tsara mutum duk wanda babu can kuma an shirya mutum duk wanda ta ce a su a ce wace ne ga a fili shi kuma wannan almadini fi da asali da zai da shi zai ayi wani bari ba ya samu masalatu salama Allahu Akbar a sai a yi kuɗi shi da ranar wasu sai a rubuto da abin yake da ke da ke ne ko ana yaba mutane. sosai matsala ne da shi da da shi da musallu hadisi duk matsala ne ga hadisi sai ya a yin kuma na gani ala shi kan fara yana da tambaya to Allah canza wannan ya ce fasulun raka a tare da fajari rabi wajen tsaftace wa ilahi ya ce ta kusurwa to wannan magana da ya tsaftace wa ilahi ya ce ta kusurwa irin sauran na filoli wa irin da sallah da sauransu wata irin giya ce ya dace a yi musu a da ke kullum daga talfajir sunnati da ta yi ila da yake da mutuwa daga talfajir sallah ta keto a yanzu sunna ce tana bukatar niyya wata ke banda da ita dan ya ce a yi wata ko don ya ce wata biyu suna ce dan ta ke da yake da mutuwa wai ba a yanzu niyya ko rage ne niyya kan kula kula sannan ce da sallah ta arzai sallah ce wata ta ce mai lada sai an yi mata niyya ita ma da wasu ma suna irin sallah sallah ne suna cikin sunnoni masu kai suna cikin sunnon makara wanda ya kasance guda hudu ne ita ma tana da take wace ka kamar yadda alal misali irin kabla zuhuri irin ba'da zuhuri irin kabla asiri irin a irin kabla asiri irin ba'da magaribi irin kabla isha'i irin a ba'da isha'i wa'anda za ta yi wanda ake bayan bayan makasubai to su wanda ba su kada da ne ya kaka yi kai ne mu zama da kawai in yi nazila ta kasa ba sai kai wata niyya wanda ke wuce su amma da ka tarbace sai ka wata niyya ga ranka sai ka yi niyya ga ranka a tarbace da kai don da mamman da sunan da jinda kai bayan sallah ta da ka ga ta za a yi daga bayan sallah su bayan amma kuma aka ce mata ka tarbace ta ga wacce aka ce mata kaulin zuhuri wacce aka ce mata a kaulin asiri wacce aka ce mata kaulin ishari ko kuma ba ishari don haka shi ta a wacce wata lokacin da wanda ya ce suna bayan wa ta salloli ba su su an ba su fada da ita ko da ta ki fada ne eh ira to abin da su kuna ya ga kawai gari da ta da na biyu ke alal kamala da Allah da baya ta ita yi hukuncin wanda ya je wajen bokaye bayan ya je wajen bokaye ya dawo sai ya ji an ce kayi na yake an ce kare ina sai ya tuba kuma ya inda ya sani da ya tuba bayan ya yi tuba sai ga an ce mai ai ba laifi da amfani da shi da wanda ya rake shi duka da raina ko ya tuba ba a saba tuba ne zan yi wannan kuskure na cewa wanda ya tuba ba a karɓa tuba ne duk wanda ya wani aiki wanda ya kasance aiki na kafin na malum masu ce ko mutu zaka ana karɓa tuba ne shi duk kafiri in ya tuba da kitabin da aka ba ya wanda ka wanda a sabani mu'mini ne ya aikata aikin su sai ya aikata aikin da yake tuba shi Allah na kasa tuba ya tuba da tuba ne wannan ta shi mutum a Allah dan Allah ta ce wa inna Allah la yaghfiru an yushraka wai wa yaghfiru ma duna zalika liman Wai wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u zai gafarta abin da bai kai kace ba amma Allah bai sha'u wani to gafarta ba da gashi akwai mashiya amma faru masu ce wa da Allah ya cewa in san da hudu rallaku ma kasala idan kuka duba daga manyan manyan lokacin da kafirci to za a gafata muku duk abin da ya gabata shi wanda babu isha Allah zai ta mashi a ranar gaba ya ce idan kuka duba idan kuka duba daga kafirci to Allah zai gafarta muku dukkanin abin da ya kasance ya gabata da laifi wanda kuka aikata ko da kafirci ko abin da ya gabata Allah zai gafarta shi amma wanda ya aikata aiki na kafirci kamar da ko abin da ke ma da ta in ya dawo cikin hukunci ya zirka hada shi ke da ba ta yau kan ba ta yau da abu ba a alwashin mata ɗaya ba a fashin dukiya ɗaya sannan kuma da ne da ya dawo da shi abin da aka yi tsabani shan haji ne da yi sai ya sake hanyar ko ba ta sake hannu ba saboda wasu manufa sun ce sai ya sake saboda ita mai ya aiki ta la yan a shirka ta la ya haɓa ɗan ma'amaluka idan kai za ka fi kai shirka to ake kai wa ne zai rubuce da shi wannan ke Allah ya ƙara ma malam lafiya mutum ya tura tsawai ta tunani a cikin azumi har ya yi wani kamar a azumi da yi ko kuma ya ƙara da kafara wanda ya tsawai da tunani ne cikin wannan azumi har ya kai ga fitar da maniyi da ya yi kafara akwai ranko abin kafara da shi kuma ba a samu ba inda da ba su da mutum ne na hukuma kamar to mata guda gare ko kuma ciki da yawa a inda mutum ya riga ta yada da jani akwai halarci ne shi daɗi da su kowane da yan daɗi sai ya abin ya ga cikin ba ba kuma wanda ne da su

Eh. a mutum na biya wa mata sai maka ya ja mana haji a kayan a tashi tafiya ana cikin dashi zuwa maka sai allah ya yawa shi ne na rasuwa shin wai da samu tana cikin inda sai ko da za ta zauna abinda mai mutane ce aka mamma ta baka da inda duk abin da ya gabata wato wajen kuma mutum da hajjin sannan kuma wajen muhtasatin da tsohani to da ihramul da da ihramul halin hajji da ita da tsohani da gabata kaga ita tsohani da gabata tun da mace ta shiga harbi ba in dai kawai an biya mata ko abin da aka ce aka mamma ta mata ka gabatar da duk abin da ta cika duk abin da ya gabata shi ne ka ga da mai gabata idan tsohani ta cika ta to yadda ta ba ma ta ba ta tafiya na halajin ba haɗi ya inganta ko badala sannan kuma zama gani da shi ko ya baci zama ita da ya baci har ba ta shi wace da shi ya baci abin da kawai ya rage wanda ba ta yi ba ta sha hukuri ba ta sa turare ba ta sa mai mai kaushi kuma da kaushi ba ba ta sa ba an gane shi ta ta daga ita amma da ya rage wani a hajji wani da ya rage amma kuma hajji ta ya inganta in ta dawo inda ba ta goma kasa in ta dawo duk abin da bai yi sufa da shi ta arba a tsarku da nawa ashirin in ta dawo zaman tana yayyanki amma ta tafi da ayyukan tsarabtinta ba ta tamballi ba ta sha mutuwale ba ta komai hajji su ka yi ko ta kare hajji ta ba ta sa wani mai ƙarshi ga ta ko kuma wani gudun kila irin ah, abubuwan da faruwa yanzu an biya hanci ba da kiri shekara da kiro ababa sun halu ala sosai sosai ko kuma da ba ta samu gajiya mata kila ko kila rabu da su lalace ina haka na kila ana neman mallaha ta wuce da da kila yin tafiya da da inda kila ya yi zamanta shekara da za ta samu ba kila gaba ɗaya ta hakan hajjin ba ya an ina in ba kuma mallaha ta ta farfare wa ta tana arziki babu kuma Allah ya ba ta dama ta yake da shi a kai da gidi ya fiya ya gado ba a yi hauji ba idan miji ya rasu duk da bayan mace za a tsaye da ita ba za a ce na faɗa cikin dukiyar gado ba ko bugu miji ya bari ko sai a tsinka bakin wannan babu mai kuma wata cikin hana wurare amma haƙin mutum na bukata shi da haƙƙi to shi na rance in lokacin aka raba gado aka shi na haƙƙi da shi biya babu komi ga haka nan amma dai na faɗa cikin dukiyar kuma mutum ba za a yi ba. babu dole mu dole na faɗa na wajibi suna a kan miji kuma ya rasu idan kan gaya ta komo gare ta ba ta da miji yanzu don ta ba ta da faɗa akan kowa wanda Allah ya ta mutu yin shi kenan rayuwar ta ta alƙar da gari ya kai da gare shi da da gobe koma don saboda ba shi ba shi ba shi aure da ita ba da amma na faɗa tana da yin tantare da bukatu na biyar taki ne sun dari to ta gawa mai sun dari ita ba wa jaki da take da babu da dauka ba da da muka akan buwa da shi sun da an kai magana game da sallah rashin eh, ba za a yi sallah cikin wajen matattu ba eh? maganar da an kira cewa ba za a yi sallah wajen matattu ba makabarta eh. to kamar irin waɗanda sallah ka riska can irin azhar ko la'asar ko da sauransu sai ce a ba da sallah can ai mun yi bayani da inda na'am cikin a abin da mun sunan babin da mun can watan a cikin kitabul salati mun bayani akan sallah cikin makabarta ma ruwa shi da an kai magana sallah cikin coci haka ce ana ce ba a yi ko haka na ma'aurin da ake wani alƙawar kawai alƙawar kawai kan ne gaban ka daga cikin makamata a kuma su hannu sun suna masu fiya da kudi su yi sallah kuma suna cikin makabarta bai da koyi saboda hadisai na sun kai kamra akwai hadisi wanda suka ce amanna akwai hadisi wanda suka ce hasunna manzo Allah ah, sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tajlisu hmm, ala kulli la tajlisu ilaiha sannan kuma a masu sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai hadisin da yazo akan ba a Allah cikin makabarta to akwai hadisin da yazo akan cewa duk ilabi a kan mace da wata kura shi da kan karɓar ne wata kula in kasa an mai sami ita masallaci kuma an mai sami ita da sai to san cewa duk kasa ta koma masallaci ta koma mai sarki sai wani gaba na mafi da shi ana yi kuma can ba buhari ce babu ya zace shi a daga dole abubuwa da gagarai yadda abubuwa da gagarai a dole su babu rashi ko kuma da mushirki na ba da gane akan dole ka buwa da kalbalai a kai da wurin masallaci ko ya kawo hadisi na anas radiyallahu anhu cewa ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an fadi da gunka wanda an na cikin adada cikin masallaci ne da aka sai wannan fadama gaba dai da aka sai wannan fadama to gehen da akwai ruwa wanda ya kasance ko da cikin dana duk aka bace su gaba da aka bai da wurin masallaci kaga da yan katiba nan an yi sallah shi gaban kowa ne kuma sannan akwai da zamu mota wuri kamar kasa na wani tori ya kaga an yi maluma ke bayani a kan cewa asta na matattu na jisa sai wasu maluma ke kuma haka suna da jisa na ana zalla a cikin makabarta wadda a sabuwa ba a yi cikin tsohuwa wasu ka ce a'a da tsohuwa da sabuwa duk ana yi da masu Allah ke yi da lalliyar ɗan da wata gona duk ƙasa an mai zan mai ita masallaci ko mai tsaki duk da za ka kama ɗaya daga cikin shi kuma rikin da ka kama shi haka manzo Allah ya ce yadda za ka kama ka tsaya wurin da yi sallah a shekin da kaga ana sallah makabarta babu komai ga sallah shi makabarta balle ma kai haka kiyaye mahiyoci makabarta da sallah shi ne kaure ya kawo bana wurin gona ko yadda ka ba ka kawo na nan ba a sallah babu komai ga da wannan ah, na ji sai na daga jama'a kan haka nan jama'a yadda hukuma sun a ah, harwulan da an kai saboda sallah ta janaza ana sallah farla da ko ba yi ta na taba ce makabarta wani ne ta dama akan haka ne wasu cewa a a kaurin da an kai ta janaza ba a sallah farla da ita wasu ka ce a ana yi dole suka ce ana yi sun yi gaskiya duk alwala wanda ya kasance haka yi saboda ainihin da wani aiki da sunna wanda ya kasance sunnan nan kai yiwa a yi da alwala alwala shari'a gare ta to duk aiki da ka sanke a wala ilan duniya gari to irin arwala na ana hada ta da ita amma wani masu haka wa arwala guda bakwai wanda ya kasance dukkanin su ana sallar lafiya da su ana sallar lafiya su haka arwala guda biyar wanda ba a sallar lafiya da ita ba a sallar lafiya da ita wanda sun haka guda guda bakwai sun kake musu sallar yi uku shi aran da su sallar yi hukum dinun sunnatu ka wuce nunu na da rasu ra'un ragabatu جيم جنازة ainun ilun كاف kutubun ميم masmun سن kaji wannan ko ko ya ne kasance ana sallan nafila ko suna sallan farilla ne da wannan ko mutum na ba ina da jimin ko muka ce sanar a muka ce yi hukun ta ga jimin ya an kiyaye da ko to sai ka ce akwai aurori sun ko guda biyar wanda malaman ke ba a tallafar da su ba a nan da su ko ana kiran su na kadalin na kadalin nunun alwala da aka yi saboda bacci ruhu nauyi nunun kenan tabun wanda qira'atu kamar yanzu ana misali Allah ran da kiyar alqur'ani shi zuciya na alqur'ani ga kai yanzu shi lokaci ka to alqur'ani sai ya alwala da ne zama ba alqur'ani da rikawa ba wannan wudu tilawa ya kace shi ba wudu tilawa ce ba wudu tilawa wanda ya rikawa wudu tilawa wanda ta ce da ma Qur'ani shi na kai ne in dai kawai ya ya nuna kan wanda ya zama ya tafi da zaki yi alwala ta ya zama zauna shahara to wannan alwalar da ya yi ba shi tallafa Allah ya ba shi na Allah ya sa haka wani alwalar da aka yi saboda shiga bacci an so wanda da shiga kwana shi alwala mun yi shi cikin hadisi to ita wannan alwala da aka yi saboda bacci ba a da ba a lafiya da ita nonun nauman ƙafun ƙira'atun sha'un tabarudun kamar yanzu an misali kana jin zafi kwarai tsakiyar rana sai ka so ka dan jikin ɗinka da wata kace goyi ina arwalare in dan ji sanyi bari in yi arwalare in dan ji sanyi to irin wata arwala ba ta sanin kula cewa kana kula da ita ita aka ce ma tabarudun mimun mulaqatu ajini arwala da kai saboda ainihin haɗuwa da wani da wanda ya kasance ko kuma wani mahukunci wani kasance wata idan tana jin tsoron mutum inda ta zama kai aure ta da gudun ne an san hukuma matsala ne ta ko ka ne sai ka kana ta matsala ce don ka yake da inda ka rayu hukuma to ka aure ta ai sai wannan to wannan ana ce mata aure ta mulaka ta hakimi sai zayon wudu ziyarar aure da aka yi saboda ziyara idan aka yi aure saboda ziyara wani tsari to irin wannan aure ne ba a sallah sallah ita ba a nafila da ita mun sani a kowace hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake da ku da yake wannan malama suka ce idan za a ziyara ta alhaya ana arwala duk ziyara ta alhaya in ka Allah saboda ya ta alhaya wannan arwala da kai ba ka sallah na fara ita ba sallah sallah ita ba kin auro ne ke don ga a mahiyoci ababen da mutane ke suna cikin rashin sani ko kuma saboda ba su san ainihin mawayo da ilahi ba inda maluma su yi sabani na abubuwa sahihin ka ce ba a abu sai ka ba ta gani duk maluma sun ce ba a yi in maluma gaba ɗaya sun ce ba a kai ce ba a yi amma matsala ai kasance ilahiya ta wasu dogara da hadisi na ana yi wasu dogara da hadisi da ce ba a yi ba ka shakar yi ba ka da hujja ana hana wani ya ka ga ana canza cikin a akan abin da an samu daga magabata sannan kuma ana kalla da arwallar jana'iza a kan abin da aka samu gaba gaba ta to ba mu lahi alayhi alayhi ba a farilla ba a nafila kamar da aka yi kamar da aka yi kaje kayan yi alwala saboda biyan sanyi سنة كونية نون نادلة جلاء جلاء رجبة كما إذن كما إذن من أهل الفجير أنت رجبة جيم جيم جلابة في أين هو أين إيد ثاني تاب كسوف الشمس

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله